sakonsa ta shafin twitter a yakubu dogara kakakin majalisar ya ce ya gamsu da yadda ya ga shugaba buhari ke murmurewa daga rashin lafiyarsa inda ya buƙaci 'yan najeriya da su ci gaba da addu'ar godiya wa allah dangane da amsa addu'o'in da aka yi wa shugaba buhari na samun sauki da kuma batun dawowarsa gida najeriya ga ƙarin bayani daga bakin kakakin majalisar godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sa yau muka ziyarci shugaba ɗaya na yi matukan farin cikin ganinsa cikin anishuwa da fara'a babu shakka shugaba buhari ya sami lahiya sosai na ƙara kira ga ilahirin al'umman najeriya da mu ci gaba da bashi cikakken goyon baya da masa addu'a don allah ya bashi cikakken lahiya da kuma mai da shi gida lafiya a yayi kakakin majalisar dokoki kenan musta yakubu dogara da bayani dangane da ziyarar da suka kai wa shugaba buhari a gidan abuja da ke birnin london abdulhamid muhammad murar amurka daga bauchi a najeriya